يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين على بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta mu daidai wannan lokaci don ci gaba da karanta littafin mai albarka makhtasar sirrin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma haɗu a wannan masallaci na alhaji mu'azu da muka saba haɗuwa don ci gaba da wannan karatu namu na mako mako ta yadda muke karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kwaikwayon annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yanzu muna daren litini 22 ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1439 daidai da daren sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba ku manta mu da ya gabata ba mun yi karatu ne cikin alhijratul ula ila alhabashati wato hijiran farko da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fara yi zuwa garin habasha mun ji dalilin wannan hijira da adadin waɗanda suke wannan hijira har ma muka ji lokacin dawowansu sun zauna garin makka na kimanin tsawon watan sha'ban domin sun tafi tun cikin watan rajab sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da mushrikai suka sa su ba suna zaluntar su suna cutar da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaɓi garin habasha ya tura sahabbansa can ya ce masu akwai wani sarki da baya yarda a yi zalunci a can suka zauna watan sha'aban watan ramadan suka dawo garin makka a watan shawwal dalilan dawowansu dalilai ne guda biyu ɗaya dalilin bai inganta ba ɗayan dalilin shi da ya inganta me ya sanya sahabbai bayan sun tafi ƙasan habasha ƙasan ethiopia a yau ba su ɗauki lokaci ba ba su wuce wata biyu zuwa uku suka dawo makka me yasa suka dawo to akwai dalilai guda biyu dalilan farko yana da rauni, dalili na farko yana da rauni shine dalilin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya tara mushrikai mushrikan qurayshawa a masallacin ka'aba sai karanta musu suratul najm wan najm idza kawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa Dumin ratin fastawa har zuwa sanda ya kai faɗin Allah ta'ala a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatan ukhra alakumuz zakaru wa lakul unsa a lokacin da ya kai daidai nan wurin wai sai shedan ya jefa a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja gane ko afara aitumul lata wal uzza ba kwa ganin gunkin lata da gunkin uzza wa manata ta ukhra da gunkin manat wanda ne gunki na uku talkal garani kulula waɗannan baɗan bauta ne manya-manya wa inna shafa'atahunna laturtaja kuma ana neman cetonsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kurta wannan kalma na cewa waɗannan gumaka guda uku sun cancanci abota musu kuma sun cancanci a nemi ta su wai haka din ne ya sanya sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da karatu cikin suratul najmi da yaje can karken sujin wato karken sura fasjudu lillahi wa'budu to sai ya zama su ma duk mushrikai sun fada sun yi sujuda ngai ko wai sun yi sujuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya biya ayar sujuda a karshen suratul najm ya yi sujuda sahabbai sun yi sujuda su ma mushrikai sun yi sujuda me ya karya zuciyan mushrikai suka yi sujuda saboda sun kudurta wa ransu cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma kansu kun gane ko shedan ya jefa kalmar kafirci wai a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ma'aikin Allah ya faɗi kalmar kafirci na a girmama kan nan guda uku kuma sun cancanci a nemi su. bayan ya faɗa kuma har ma mushrikai suka ci har suka rika wani kwarya-kwaryan murna da cewa muhammadu bai taɓa yaban allolanmu ba sai yau to yau ko tun da ya yaban allolanmu to tun da ya karanta ayar sujuda yayi sujuda mu ma bari mu masa kara yi su duda tare da shi to akwai wannan wacan nan kisar akwai wacan nan ruwaya wai har Allah madaukakin sarki ya saukar da faɗinsa cikin suratul hajji wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ba mu taba aiko wani ba annabi ba ko wani Banzo, ko dan sako ar-rasulu kenan ko kuma wani ba annabi annabi kenan ba mu taba aiko ɗayan cikin biyun nan ba face sai in wannan annabin yana cikin yin karatu to shedan sai ya jefa wata kalma ta kafurci a harshensa sai wannan annabin ya faɗa sai daga baya sai Allah ya dawo ya share wannan wai kalma ta kafurci haka sai ake fassara wata nan aya sai a alakanta ita wata nan aya cikin suratul hajji da ita watan ruwaya fa'ifiyar ruwaya mun fahimta da kyau sai a alakanta su a ce ma ai annabi su Allah wato Allah madaukakin sarki ya saukar da wancan ayar ce ta cikin suratul hajji dan ya lallashi annabinsa kan abin da ya faru da shi na furta kalmar kafirci domin daga baya dawa ya yi takaici to a takaice dai wancan nan kissar jama'a kissar da take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa tilkal garani kuluna wa inna shafa'atahunna la turtaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa haka bayan ya gama karanta a fara'aitu lata wal uzza wa manata al ukhra bayan ya gama karanta wannan wai ya kara da wa tilkal garani qul'ula waccan nan kissar bata inganta ba to Allah mun fahimci wannan kissa ce da'ifiya ko kankani ba ta da inganci kuma kana so ka gore dan ganin lalacewar kissar ka karanta littafin nasbul majaniq linnasfi qissatil garaniq littafin muhammad nasiruddin wa sunna muhammad nasiruddin albani kafin shi akwai irin su qadiyya a cikin littafin ashifa bi ta'rif huquq mustafa kafin shi akwai irin su al-imam ibn arabi gane ko akwai ibn al-arabi mai alifin da lamu wannan wani mutum ne ba mutumin kirki ba akwai kuma mutumin kirki bawan Allah dan malikiya ne babban malam ibnu arab shi za ka faɗi sunan Ba ka sa alif da lam kun gane ko to shi wannan yana da littafin ahkamul qur'an a cikin wannan ahkamul qur'an din ya kawo kisa kuma ya da'ifar ta ya nuna ƙarya ce haka al-imam ibn kathir at-timaski a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim shi ma ya tabbatar da cewa nan kisa ƙarya ce bata tabbata ba ina fatan mun gane da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yabi gumaka ba to Allah kun fahimci wannan da kyau san bai yaba ba amma shi al-imam ibnu hajar al-asqalani al-imam ibnu hajar al-asqalani al-misri babban malami ne shi ma kun sani a cikin littafin sa fatul bari sai ce kissa ta inganta kun fahimta da kyau to amma dai zance mafi kyau kissa ƙarya ce bata tabbata ba ya rage me dalilin da ya sanya musulmai sahabbai bayan sun yi kijira sun bar garin makka sun koma habasha me ya dawo da su cikin ganganin lokaci a rajab suka tafi sai ga sun dawo a shawwal kenan kawai sha'ban ramadan kaɗai suka ɗauka a can me ya dawo da su hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara mushrikan qurayshawa a masallaci mai alfarma na makka sun daɗe ba sa sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yazo zai karanta alqur'ani sai su cewa da mabiyansu la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum tadhkurun kar ku saurari wannan alqur'ani don ku rika wasa ita hayaniya aka zo ana karatun alkur'ani ku samar da disturbance da zama ba za ma a ji ba ana karatun alkur'ani ko kuma ku ta ife ife ta yadda yake ma ba za ma a rika jin shi ba ta yadda ihun ku zai danne sautin karatun alkur'anin nashi wannan ita ce ɗabi'ar mushrikan ƙureshawa a makka kin sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai Allah ta'ala ya taimaki annabinsa ya iya tattaro mushrikan Qurayshawa manya-manya da ƙanana-ƙanana suka taru a masallacin Ka'aba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu dama ya karanta masu suratul najmi kun fahimta da kyau to da ya dauki karatun tun daga farkon suran har sai da ya dire mushrikan Qurayshawa suna saurara shi irin jin kyawun zubin ayoyin da ma'anona masu kauri da suke cikin ayoyin da ke kinshe cikin ayoyin kun gane ko da yadda Allah ta'ala ke ba da tsoro a cikin wasu daga cikin ayoyin sura da wannan ya sanya su shirkai suka fada suka yi sujuda saboda jin irin zubin sentences na alkur'ani mai girma kun gane ko larabci ne mai karfi mai daɗi wanda ya sa suka yi juda, ba wai sun yi su juda ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yabi gumakansu da cewa tilkal garani qulula wa inna shafa'ata kunna la turtaja fadin wannan ba shi yasa suka su juda ba bal ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai faɗa haka ba ruwaya ta zuwa cewa ma'aikin Allah ya faɗa haka ruwaya ce ya. maudu'iya ruwaya ce batila ba tabbata ba don Allah mun fahimci wannan da kyau to kila ka ce to in bata tabbata ba to yanzu ya za a yi wancan aya ta cikin suratul hajji da aka alakanta ta da wata nan kissar da bata tabbata ba ita aya ga Allah na cewa qararawa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqash shaytanu fi umniyatihi to ga Allah na cewa ba mu aiko wani manzo ko wani ba annabi ba ce in wannan manzon yana karatu kun gane shedan yakan jefa cikin karatunsa ina fatan mun gane sai a ce eh abinda ayat take nufi shedan yakan jefa cikin fahimtar masu sauraron manzon ba wani harshen manzon ne shedan yakan jefa ba shi kan manzo zai karanta ayoyi yadda suke ba daɗi ba ƙari amma wajen fahimtar ayoyin sai shi shaidan sai ya saƙa wani abu a cikin ƙwaƙwalen mushrikan da ke sauraron wannan annabi ko wannan musu sai su fahimci baibaitin abin da annabin yake karanta musu da Allah kun gani shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta faɗin Allah ta'ala a afara'aytumul lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كرم تعالى يدفكي بكار قومي بقى amma wajen fahimtar su sai shaitan ya saka musu ku fahimci kamar yana yaban allolan sai suka fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa ba da haka mummunan fahimtar da mummunan zancen a kwakwalen mushrikai ne masu sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wai a harshen shi annabin ba sallallahu alaihi wa sallam to Allah mun gane wannan da kyau in shi annabi sallallahu alaihi wasallam shedan shedan din wa kuma har shedan shi ya isa ya matsa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan din da annabi ya taba daure ya daure mugu tam kamo shi aka daure shi aka daure shi a filan shi to shi kuma awa zai mazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta shedanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musulunta ba umurta shi da komai sai alkhairi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to a ƙarke kuma muka ji Muhammad dan Abdul tunda shi ya kawo wannan kissa a zaton cewa ya ta inganta ko wani abu haka sai yake cewa wallan mastamarra nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sabbi alihatihim lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da zagin allolansu ma'ana bayan don yana shi yana gina kissar can a matsayin ta inganta a wajen muhammad dan abdulwahab kuma dai kun ji kuskure kuma kowane dan adam ya iya kuskure da kulle jawadin kabwa duk gudun doki wani lokaci zai iya tuntube man zallaji turza ta jaya ha ka falmar unailan an tu'addu ma'ayuba mun gane ko so muhammad dan abdulwahab sai ke kawo watannan kisa kamar da kakkumanta shi ma yana takaita sirar al'imam ibn hisham ne ko kuma al'imam ibn sahab yake yana takaita kisa su ne wannan littafin gaba da samari ne na me na sirori din can to da haka abin da suka faɗa ne yake takaitawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da zagin gubakan kansu, me zagi a wurin su fakin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya zaki ku je karanta littafin al-adabul mufrad ba mai zaki bane shi bai zakin kowa bai taɓa dukan kowa ba ma in ba wurin yaƙi ba kamar da ana tsammani ya fara mutum ne mai saukin hali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kai wannan da kyau su amma abinda su kafirai ne suke ci kiran shi zaki ka aka gina maganar su kawai aka ce a daina bautan gumaka ba sa halittawa ba sa kashewa ba sa azartawa ba sa talautawa ba sa ruwa ba sa rasa ba sa zuwa da rani ko damuna to fadin haka so a wurin zagin su. kun ga ne ko da ga da haka sai yana ana zagin ana zagin allolinsu amma ba wai zagin su aka yi don kazan ko dan kazan ba mun fahimta ko sai dai su kawai da zaran an kushe allolansu a matsayin cewa ba sa ba sa komi su aurensu an zage su na kalla annabi ibrahim kaga annabi ibrahim ba wai ya zage allolansu bane ba ya zage allolansu bane amma yana tuhumtan allolan nasu ne annabi ibrahim ya ce wa babansu ya ce wa mahaifinsa kai mahaifina gunkin da kake bautawa in kala ibrahimu li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadallu laha akifin qala hal yasma'unakum yatad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajanna aba'ana kadhalika yaf'alun ala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innakum aduwwun li illa rabbil alamin yanzu waɗannan maganganun kawai da ya musu su a wurin su ne yake yi inda ka suna cewa sami ina fatan ya zukuru ali hata kun bi soyin yukaru da ku ibrahim kaga so a wurin a jami an zage su ma kun faɗin gaskiya ne yau in ka zo ka ce wani wali baya wani wali baya wani wali baya sa talaka ya zama mai kuɗi wani wali baya sa mai kuɗi ya dawo ya zama to talaka wani wali baya son ya masarauci ya zanto talaka talaka kuma wani wali ba ne sai ya sa ya zanto hakimi ko wani basarake ba wa yake bayarwa wa yake hanawa da ka faɗa ka zuci ana zakin kuɗi ana zakin <laughs> shi ne yara kai ko ba haka ne ba ba ba ka zaɓa alaki kowa ba ina fatan mun gane haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kankani ya zagin wani gunki amma dai bai yarda a ce wani gunki yana da iko irin ikon Allah ba da Allah mun fahimci wannan da kyau to ka haka lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da bayanin cewa goma kansu ba su tsina na komi adu ila sharri mimma kanu alai suka koma zuwa ga abin da ya fi sharri sama da abin da suke akai domin shi lafazin sharru ba a sa mashi su mutafsir an gane ko haka cewa adu ila a sharri mimma kanu alai lafazin asharru da ka ce sharri kawai mai sharri ake yi ba sai ka sa masa mai ismu tabdil ba kamar da kake da alimu kake da mai a'lamu kun gane ko kake da kake da fadulu kake da mai kake da afdalu kun fahimta so ba ka cewa asharru ina fatan mun gane a kawai in ka ce ila sharrin mimma kanu alayhi sai suka koma zuwa ga abu mafi sharrin wanda take a kai don Allah mun fahimci wannan da kyau wasdadu shiddata akwai yan wasu wurare da aka larabci wanda aka faɗa amma dai larabci ɗabi'ansa galibi in ka ce a da alkhairu to shi kenan kana rubin abu mafi alkhairi kenan haka kuma kana rubin abu mafi shari kenan wasdadu shiddatan alaman akhlaq sai za ƙara tsanantawa wanda suka musulunta al-imam at-tabarani ya rawaito wannan a cikin littafin al-muqjam al-kabir al-imam al-haythami ma cikin littafin majmu' zawaid wa mabul fawaid daga urwa ibn zubair wannan yake nuna ma kullun in zaka kiranye mutum zuwa gaskiya ba ya to masa gada ga yanda wannan abu yake ga yanda wannan abu yake kamar in kai masa wani dunguma in ya zo ya fahimci abin to kuma ya ga ya ja da baya yasa da'awar musulunci kullum a bayyana take an gane ko kullum abe alhaqqu aflaj wal batil lajlaj kullum gaskiya a ya take a bayyana take ƙarya ce ake ta marɗa-marɗa yanzu masu masu miyagun aƙidu shi'a da sauransu sai an tafi ka duba ana so a yi baitin ɗinka a aikobin su mutum sai an ma shigo shigo ba zafi. to ko da'awa ta suna ana so ka bayyana ta. bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yake nufi ban alqur'ani ban hadisi da takaituwa a duk abin da yake dadi ko ƙari matukar ba cikin qur'ani ba cikin hadisi bai tabbata a karnan dukan farko a matsayin ibada ba ana ture shi wannan abu ana kira shi bid'a yarda da wannan da gamsuwa da yin aiki kan haka shi yake kira da'awa ta sunna akan abin da ya shafi tauhidi za a taƙaitu akan tauhidin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka rayu akai kun fahimci wannan da kyau dukkan abin da ya shige wannan kuma to ana yarda shi a matsayin halaka da Allah mun fahimci wannan aka za a yi wa mutum bayani da gano cewa za mu ɗauki aƙidar mu ne daga alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu sa'annan za mu takaito kansu in ka ji an ɗauko wani zance na wani gidi? to sai dai a lokacin da ya zanto ba aya alkur'ani ba hadisi kuma akwai bukatar haɗi din ko da ko ne ijma'i kenan amma matukar ijma'in wasu koya suke komai girman malantan su ya cin karo da aya alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai dauke da ingantacciyar fassara daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina ga aya ga ingantaccen fassararta daga abdullahi dan abbas ko abdullahi dan mas'ud ko katada ko ɗaya daga cikin sahabbai ga yadda suka fassara ta sai a samu wani ijimaji ko wani ijtihadi ya ci karo ijtihadin nan ya ci karo da wancan ayar to ana sa kafa a ture wannan ijimaji din ana sa kafa a take wannan ijtihadi din bizanto ijtihadi ba mutukar ya ci karo da ne da aya ko hadisi ita ce da awata sunna to Allah mun fahimci wannan da kyau za a ma bayani in ka gamsu shi kenan sai ka zo ka shiga jirgin annabi nuhu kuma kaga za ka sauka irin na kal'ana dan annabi nuhu shi kenan za a yi ila jabalin sai ka ce za ta auyi ila jabalin ya asibuka min alma. ko in kana ganin cewa za ka je wajen wani dutsen da zai jiratar da kai ba jirgin ba shike amma dai a bayyana za a fito a bayyana maka babu yaudara Allah ta'ala ya datar da mu al-hijratu thaniyatu ila al-habasha to sabon kafar da zamu tashi da zamu tashi hijira ta biyu zuwa garin Habasha yanzu kun ji sahabbai sun dawo kun fahimta da kyau babu shakka sahabbai sun dawo Da da na faɗa muku mushir hadisi ingantacce cikin sahih bukhari lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta suratul najm kuma lalle mushrikai sun yi me sujuda kuma lallai musulman da suka yi hijira suka tafi garin habasha da suka samu labarin mushirikan ƙureshawa sun yi sujuda kun gani wannan ya sanya sun dawo a watan shawwal ina fatan mun gani kakkumanta inda aka samu jayayyan shine dalilin da ya sanya mushirikai suka yi sujuda da wasu na ga dalilin da ya sanya mu kyautan suke sujuda saboda wannan watil kalkara ne gulgula kissa kalkara ne wanda kuma ba tabbata ba amma me abu mafi kyau da za ka faɗa a nan wurin abin da ya sa mashirkai suke yi sujuda kawai da daɗin ayon alkur'ani da ayon alkur'ani kana tsammani kafare nawa ne waɗanda suka ji ayon alkur'ani da karɓa suka musulunta saboda a kawai an alkur'ani suka je suka musulunta suna da yawa in shi alqur'ani ta kashe irru min ujudud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah mun gane ku? alqur'ani ana karanta shi akwai daɗi. akwai dadi mun sha karantawa la Allah yana tsammana a wannan majalisun ko a nan majalisai cikin sahih bukhari bal cikin sahih musulun. waɗanda suka zo suka ce za su magancewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ciwon hauka da suka nemi magana me ya fara kawa ayoyin alkur'ani da ya ja ayoyin alkur'ani cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun jin waɗannan ayoyin suka yasa suka musulunta in fahimta da kyau yasa suka yi sujuda ba wani abu ba to yanzu sun dawo garin makka bayan sun yi hijiran farko da wata biyu kawai da ɗan wasu kwanaki suka ɗauka to sun ƙara komawa habasha shi ne za mu ji labari kun fahimta falamma qaruba muhajiratul habashati min makkata lokacin da sahabban da suka yi hijira suka tafi ƙasan habasha da suka dawo garin makka bayan sun samu labarin mushrikan da suke azabtar da su sun yi wa Allah sujuda a nan masallacin Ka'aba to ya wanda yasa suka dungumo za su dawo makka to da suka yi kusa da makka din wa balagahum amrukum suka samu labari al'abarin mushirkai ya iske su al'amarin mushirkai na cewa ni da gaske sun yi sujuda amma ba gaskiya sujudan da suka yi sujuda ne na wucin gadi tamfurari sujuda suka yi ba wani sujuda ne wanda za su dore ba dan wani abu ne ya burge su na ayan alkur'ani lokaci sai suka yi sujuda amma ba sun dago daga sujudan kuma sun manta da haka sun ƙara komawa ruwa kun fahimta da kyau to da labarin haka ya iske su tawakkafu anid sai suka kesa shiga cikin garin makka ka kalla su sun dauka ta an an kowa ya gudu, sun dauka ta an bi kowa ya zama musulmi da aka bari su shiga duk asaci to ashe waɗancan sun yi sujuda ne don wani abu da ya girgiza su kawai da Allah mun fahimci wannan da kyau dan wani abu da ya girgiza su kawai arne ne da ana karanta ayan alkur'ani ya ji musulmi na kabbara sai shi ba ce Allahu akbar to yanzu wannan kambara tashi kambara kawai da ya yi da ta ɗan wasu mintuna ai gaga <laughs> wani yawan ta yi ta gayi ta kuma ta buruwa ba ba wai yana nuna ya jawo ke nan ba kun fahimta da ke da suka samu labarin wato sujudan da kafirai suka yi a makka ba sujuda ce ba ta yarda da Allah sujuda ce kawai ta gamsuwa da wani zubin larabci da suka ci to sai sahabbai da suka yi hijira din nan da suka dawo maka sai suka ki shiga ba su shiga ba sun madakhala kullu rajulin fi jiwari rajulin min quraish to anan kake gano dalilin da yasa suka ki su shiga ɗan, da suka samu labarin ba musulunta suka yi ba kuma su dama me ya sanya suka tafi hijira don tsoron cutaswa da azabtar da su da aka yi a makka to da suka ji labarin ba a fa musulunta ba su juda ne kawai aka na dan wani lokaci wannan tsoron ya ƙara dawo a su cewa yanzu ko muka shiga sa iya kama musu kakkashe mu ko su cutar da mu to shi yasa suka tsaya a bayan garin makka har sai da kowane mutum ɗaya cikin waɗanda suka dawo daga habasha ɗin nan ya nemi wani mushiriki mushriki ɗan makka ya ba shi kariya ya mashi alƙawarin cewa zai ba shi kariya zai shiga tsarin wato ƙarƙashin kulayen shi ne cewa kun gane ko jiwa ka ba mutum kariya yanzu ana rigima tsakanin musulmi da kafirai misali ina zari mu sai ya zama ka ce wannan kafirin na ba shi kariya ka fito publicly ka faɗa ko al'ummar musulmi yana ƙarƙashin kariya ta kan wani ya tabe shi ana haka musulunci an gane ko in yaƙi na musulunci ne mai tsari mun fahimta da kyau shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke fara ingantaccen hadisi yace al muslimuna takafahu bima huwa yas'a bi dhimmatihim adadahu mun gane ko wato musulmai ina nan su duk iri ɗaya ne karami ya kashe babba za a kashe shi in babban ba ya kashe karami za a kashe shi in aka samu wani mai dukiya ya kashe talaka a kashe shi talakan ya kashe mai dukiya a kashe shi in wani babban hakimi ya kashe mai sarauta ya kashe talakan shi a kashe shi in wani mai mulki haka duk ganin ɗaya ba a cewa jirin talaka da na wani ci daban duk ɗaya ne sannan ƙarami cikin al'ummar musulmi in ya ɗauki yamma ya ce na yi alƙawari ga suwa ne shigo kana ƙarƙashin kariya na ba za a taɓa su ba kun gane ko shine ai kake ji lokacin da zaina mijinta kafin ya musulunta da ya taho daga makka bayan tun dawo tana madina ita kuma ya zo sabai sa kwace masa dukiyarsa saboda shi ma har da ya muharib arne ne wanda shi ma maballaci ne arne arne ne da ake yaki da shi kun fahimta da kyau to a lokacin da ya shigo wajen matarsa dan ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika a dauko ta daga Makka Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta shiga musulunci mijinta bai shiga ba shi ya zauna a Makka sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiki Zubair ibn al-Awwam da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya ce ku je baka ku ɗauko man yata inda mijinta ya yi kafiya ya ƙi yadda ya shiga musulunci sai annabi sallallahu wato sai suka tafi su biyan da aliyu bin abi talib da zubairu bin al-awwam suka je suka ɗauko zainab babban yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wajen khadija khadija ce ta haife ta to tana zaune a gidan mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Madina rannan sai mijinta ya je kasuwanci sai ya zo zai wuce ta gefen Madina ya koma Makka to kuma kowa ya san cewa kafuri ne ba na amana ba kafuri ne mai neman kafan musulmai ya kwashe da haka shi ma an ganshi ba za a kyale shi ba shi yasa da za a ganshi za karɓar masa dukiyarsa mun gane ko saboda shi ma ya sha karɓar mu ne wasu su al'umman musulmai da to lokacin da ya jira dare ya yi sai ya sana ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen matarsa wanda kin musuluncinsa ya sa aka kwace ta da gare shi mun gane ko ne a lokacin sai ta fito bayan sallar asuba ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayani cewa lallai fa ga mutunta nan kuma ta ba shi kariya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajirna man ajarti ya zainab mun ba wanda kika ba kariya yake zainab kuma ka sauran musulmi bayani daga nan duk wanda ya gan shi ma a garin Madina bai taba shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ana haka shine Allah ma ya faɗa a cikin al alkur'ani yace wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah summa abdiku mahmana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun Allah ta'ala yace wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka in aka samu wani cikin mushrikai sai ne muka ba shi kariya ka shiga ya shiga garin musulmai karkashin kulanka da kariyanka Allah ce fa'jirhu to ka ba shi kariya hatta yasma a lashi, har sai ya ji maganar Allah kun ga ne ko sun ba abduk ma'amana in ya gama harkokin shi kuma a kai shi inda zai samu aminci yadda ke ba za a kai masa hari ba to a takaice dai in aka ce a jiri shine wani wanda zai iya baka mai kariya to sai sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama suka shiga garin makka karkashin kariyan wasu daga cikin mucirkai kun gane ko sun da alaihimul bala'u wal azabu min quraish amma qurayshawa ba su girmama wannan eh, eh, wannan inji eh, wato wannan kariyar ba kashuwa da ya ce ya ba wannan kariya ka a yaƙe shi tare da haka kuma sai wasu sai a yaƙe shi aka ci gaba da ɗanɗana masu bala'i mala ce albala kun gane ko na nufin jarrabawa gwaji ha kuma da azaba da kurishawa suka ci gaba da gana masu azaba mana dama so da yawa su kafirai sai alkawari da su su karya yanzu ko waɗanda akwai wani tsoho da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam an kana karanta kutubu siyar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kira shi shi ka musulunci sai ka zo ka musulunta dan ka tsira ce to baban kasu wannan addini naku addini ne mai kyau kuma gaskiya ne shi ne ake iya shiga a idan nan Allah ran ke kura walƙiya ba amma gaskiya ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi shi yayi ma addinin nan tsufa shi gaskiya ba zai musulunta ba kafin shi ke sai da bautan goma kan shi sai dai in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yarda in ka yarda zan baka shawara aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ba ku bai shawara ce ka zaɓo su cikin sahabbanka wanda suka iya wa'azi ni zan ba su kariya mu tafi haggarinmu akwai matasa masu nishaɗi wanda an ji an musu bayanin addinin nan za su fahimci gaskiya ne kuma za su shiga mani dai kan ba zan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya aka yi salatin sahabbai ma da mutum tun dukkan su mahaddata a ƙur'ani mai girma kowa ya haddace masu wa'azi malamai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaba aka hada su da dattijan nan yace ku tafi karkashin jagoranci kai ka ce ka ba su kariya ce dattijan ne yana zuwa garin su ya cika alƙawari ya tara mutanen garin nan ce to ga mutane nan sahabban Muhammadu ne baban Kasim na taho da su daga Yasari ba na yi alƙawarin zan ba su kariya kan wani ya taba su a su su abin da suke kawo su to a ƙa'ida ya dace su ba su kariya musulmi ne wannan alkawarin ba zai taba su ba wannan tsoho yana juya baya bayan kwana biyu ko suka shiga kashe su a mutum ɗaya ne ya sha a cikinsu su ne kabilan zakawan kun gane ko da ra'ad shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗauki tsawon wata ɗaya yana musu kunuti na bala'i mala yana wa ya da uwa ala zakawan wa ra'ad kabilan zakawan da kabilan ra'ad wanda za kashe mai sahabbai mahaddata masu wa'azi bayan kuma an faɗa musu ga wani datti da shi ya alkawarin suna ƙarƙashin kariyar shi ba su kimanta alfarman wannan dattijan ba wanda a musulunci in wani ɗan uwa musulmi ya zo ce wannan yana ƙarƙashin kariya na to ba a taɓa shi ga Allah mun fahimci wannan da kyau su ko sai suka faɗa mashi suka faɗa wa sahabbai suka dinga kashe su mutum ɗaya ne tak cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sha a wannan lokaci yana fata mun gani haka kafirai suke allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadakum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wadanda ka sha in alƙawari da su su warwa so da dama za ku kulla alƙawari da su sai su disappointed sai su warware alƙawari ba sa cika alƙawari mun gani jama'a ne shi kuma a cikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka yake bin wata na al'umma ba ba yaudara ba ha'inci har ma sai da Allah ta'ala ya tarbiyantar da annabinsa kan cewa in kun kulla alƙawari da wasu kafirai ba za ka yaƙe su ba ba za su yaƙe ka ba kuka yarjejeniya ka yarda sun yarda sai ka zama daga baya kana shakkan karfa su ci amanarka su zo maka ta inda baka zato ba Allah ta'ala ce kakka yadda ka haɗi zauna da su a tebur ka ce to mun yi alkawari da ku ba za mu yaƙi juna ba rana kaza ga watan kaza amma yau ina so warware wannan alkawari daga nan kwa iya faɗo min ko dare ko rana ne ma na iya faɗo min ko dare ko rana kowa zai zama cikin shiri in ka ji kana shakkan kar kai ka saki jiki ba za su faɗo maka ba sai kawai su ko maka on ba ka tsammanin zuwa sai ba su to in ka ji kana wannan shakkan ka je ku zauna a warware alƙawarin shine wa in ma ta khafan na min qaumin khiyanatan fanbit ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbu la yuhibbu al-kha'inin in ka ji kana shakka ka su zo sa'ince ka Allah ta'ala ce ka je ka zauna ku warware mun fahimci wannan da kin suka shiga garin makka amma karkashin jagorancin ko su mushrikai na makka sai ga mushrikan kawai sun warware alƙawari sun shiga ci gaba da azabtar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan mun gani wasaqat bihim ashairuhum wasaqat bihim ashairuhum shi ke da sai zama wato abinda suka sa a gaba shine kawai shi'ar ɗansu da kafirci shi suka yi ta tallatawa suka yi ta tallatawa wato moto ɗinsu na na kafirci kawai bautan goma kan nan shi suka sa a gaba wa saquba alaihim ma balagahum anin najashi min husni jiwarihi sai ya zama hatta irin yanda najashi sarkin Ethiopia ya karbi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da suka yi na farko da yanda ya ba su mazauni da yanda ya karbi bakuncinsu, su da yanda ya kyautata masu wannan din sai ya bakanta wa kuyushawa rai shine wa sa'uba alaihim ya bakanta wa qurayshawa rai ne ya bakanta masa rai ma balaga kuma anin jashi. labarin da suka samu dangane da na jashi, min husni jiwari da yadda ya kyautata karɓan baƙi yadda da sa'ad da baƙi su afa suka yi hijira gaba ka suka koma garin su karan farko a watan rajab har zuwa watan shawwal da suka dawo makarin ya kyautata masu ya agaza masu ya ba su zaba wannan sai bakanta amma kure shawarai kun gane ko to da haka ya faru fa adina lakum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil khuruj ila al-habashati marratan thaniyatan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yi wa sahabbai izini yace ku ƙara fita daga garin makka ku ƙara komawa ƙasar habasha karo na biyu domin illar da ta sa kuka tafi karan farko to wannan illar ta ƙara faruwa sai ku ƙara komawa kun gane jama'a da kyau alhukumu ya durma illati subutan wa nafiya in akwai matsalar da ta sa wani abu ya faru in matsalar ta kushe sai a can ya faruwan wannan abu in matsalar ta dawo fa sai abin ya ƙara faruwa mun fahimci wannan da kyau fa kharaju sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fita da garin makka karo na biyu wa kana iddatun wa kana iddatu man kharaja fil marrati thaniya adadin waɗanda suka fita da garin makka adadin waɗanda suka fita daga garin makka karo na biyu suka koma wancan hijira salasatun wa samanina rajulan mun gane ko mutum tamanin da uku ne in kana fihim ammaru da sayar in an lissafta da ammaru ya sayar domin shi akwai shakka in kana bibiyan manyan littattafai da aka rubuta kan sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ji masu ruwaya sun yi sabani kan ammaru da sayar shin da shi aka tafi jiran nan zuwa habasha karo na biyu ko ba shi maruwaita sun yi shakka wasu suna sawa da shi sukan ce da shi aka tafi to in ka irga duk da amma rubni yasir mutum tamanin da uku za ka samu in ko ka cire amma rubni yasir ka ce ba da shi aka tafi ba to za ka samu mutum tamanin da biyu kun fahimci wannan da kyau wa minan nisa'i cikin mata kuma waɗanda aka aka je ƙasan habasha karo na biyu da su akwai tis'ata ko tis'a asharata imra'a tis'a asharata imra'a akwai mata goma sha wato mata sha tara mata na sha tara kaga tamanin da uku ga sha tara nawa za sa ɗari da ɗari da kenan sai ka ce hijira ta biyu da aka yi daga makka aka tafi kasan habasha dan a tsira da addini a kubuta daga cutarwan ƙureshawa da suke wa al'ummar musulmi waɗanda suka yi wannan hijira sahabbai bai ɗari da biyu ne Allahu akbar mutum ɗari da biyu maza da mata mata sha tara maza fa tamanin da uku in kuma ka so sai ka ce su ɗari da ɗaya in ka kira wa kenan in ka cira ya shi? kun fahimci wannan da kyau فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تند سكت فقسان Habasha. suka je suka yi zaman su suna ta hayayyafa masu mata cikin su suna ta haihuwa tsawon lokaci har sai lokacin da suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kanshi yayi tashi hijira ya bar garin makka ya koma garin madina da umarnin Allah a lokacin da suka samu wannan labari raja'a minkum salasatun wa salasuna rajulan sai mutum talatin da uku suka dawo amma ba makka za koma ba ina suka wuce madina suka wuce direct mutum nawa aka bari kenan cikin maza a tamanin da uku talatin da uku eh zai zama hamsin da uku kuma tamanin da uku ne mutum talatin da uku suka kaga akwai rabon mutum hamsin wanda sun sun mai da kasan habasha ma nan gari sun ji daɗi kawai suka zauna gari a gunsu mun gane ko saboda adalcin sarkin ba inda suka je suka yi zaman su ba su koma makka ba wa minan nisa'i samanin cikin mata kuma sai da aka samu mutum takwas su waɗanda suka bar garin habasha kasar ethiopia kenan ta yau inda addis ababa take nan suka bari suka je ina madina mata takwas nawa aka bari kenan cikin mata an bar mata sha ɗaya suna nan a ethiopia kun gane da kyau wa mata minhum rajulani bi makka amma cikinsu akwai mutane biyu da suka mutu a makka akwai mutum biyu sun koma makka ne sai suka mutu a can kun gane ko kaga yanzu muna da mutum arba'in da nawa da takwas wa habusa ko wa habisa saba'atu wa kubisa wa kubisa sab'atun an daure bakwai cikinsu mutum nawa ka daure su mutum bakwai kenan akwai mutane biyu su da suka tashi haka Allah ya kaddara bayan sun yi hijiran a makka daga makka sun je ethiopia sun zauna tsawon lokaci shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar makka ma ya koma madina lokacin da aka samu mutum talatin da suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madina to a lokacin sai aka samu mutum biyu daga ethiopia su kuma sai suka koma makka kafaran nan ashe ba su wuce ba kafiri da baya mutuwa sai suka kama su kashe su. akwai kuma wasu mutane bakwai da su ma daga ethiopia sai suka koma makka sai kafirai suka kama ka daure su kun gani ne wa ku bisa ton aka daura bakwai wa shaƙi da badaran minhum arba'atun wa ishiruna rajulan cikin mutum talatin da uku ɗin nan da suka je madina kun gane da kyau to akwai mutum ashirin da hudu waɗanda duk da su aka yakin badar zan ko duk wanda ya halarci yakin badar an yafi shi? haka wani hadisi ya zo a cikin sayar bukhari kun fahimta da kyau sun sukan waɗanda a yafe musu yanzu kaga akwai sahabbai nawa kenan muke da jeyin sahabbai na a habasha arba'in da takwas arba'in da ɗaya saboda akwai biyu da aka kashe sun koma makka ne su akwai bakwai da aka ɗaure a makka saura arba'in da ɗaya da mata kuma nawa da mata ta ɗaya su suna nan a ethiopia ba su baro ethiopia ba in gane ko kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilan najashi yusawwijuhu umma habiba wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta wa najashi a cikin wasiƙar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani bangare na wasiƙar ya nemi sarkin Habasha najashi ya daura wa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aure da Ummu Habiba kun gane ko za mu ji dalilin da ya sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta masa wasiƙar da kuma dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi najashi ya ɗaura masa ma'aikin Allah aure da Ummu Habiba Ummu Habiba tana cikin waɗannan mata goma sha tara waɗanda suka bar Makka suka je Habasha kuma tana cikin ragowar mata sha ɗaya waɗanda suka rage a ina a habasha ba su bi manzon Allah ba su taho madina ba kun fahimta da kyau falamma kana shahrur rabi'in sanata saba'in min al kun ga ne ko a lokacin da watan rabi'ul awwal ya kama an ce rabi' aka shiru muna da rabi'ul awwal muna da rabi'ul sani to amma aka ce rabi' aka shiru to ana nufin rabi'ul awwal falamma kana shahrur rabi'in a lokacin da wata irin wannan da muke ciki kenan watan rabi'ul awwal watan da a gurgurar sabanin malaman sira shine ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba ittifaki ne ba duk mutumin da yake karatu ya san ba ita maganganu takwas ne a wajen malamai akan a wani wata ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu ka ce watan ramadan wasu ka ce watan shawwal wasu ka ce watan rabiul awwal ba ittifaki ne ba ba ittifaki kuma ba nassi daga Allah ko nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa a watan rabiul awwal ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'a ruwayoyi ne daga masu tarihi daga ahadus siyar kun ne ko kuma ruwayoyi ne guda takwas guda takwas je ku samu koda tarihin al-Imam Tabari duk ummu hatu bi siyar abinda za ka ji kenan maganganu ne takwas kowanne akwai malamai manya a kan shi wannan ɗaya ne daga cikin ɗaya ne daga cikin zantuttuka illa zancen yana da ƙarfi cewa i a watan rabiul awwal aka haifa annabi sallallahu alaihi yana da ƙarfi cikin zantuttuka to Allah mun fahimci wannan da kyau kuma wani abin ban sha'awa alhamdulillah yadda Allah ta'ala ya kaddarci aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam a watan rabiul awwal ikon Allah kuma sai ya kaddarta a watan rabi'ul awwal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu da aka auri daya za mu farin ciki da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wajibi ne illa hanyar bayyana da farin cikin kuma ya kamata mu takaita akan sunna mun gane da kyau a daidai lokacin kuma watan rabi'ul awwal za mu bakin cikin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko gane ba wato bayyanar da farin cikin haihuwar shi a dukkan watan rabi'ul awwal na kowane shekara to wannan bayyanar da farin cikin bai sama ba wajen mahimmanci wajen ko bayyanar da bakin ciki domin a watan rabi'ul awwal aka yi ne aka haife shi still kuma a watan rabi'ul awwal ya rasu sallallahu alaihi wa duk wanda yake karanta littattafan sira ya san wannan karatun nan kai ya an haife shi watan rabiul awwal a ɗaya daga cikin zantuttuka guda nawa takwas a tilo ɗin zancen da ba shi da kishiya a watan rabiul awwal ya rasu wannan ittifaqin ahlus siyar ne qatiba duk malamai na tarihi sun yi ittifaqi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu ne a watan rabiul awwal malaman sira sun yi sabani kan watan da aka haife shi wasu sun ce watan rabiul awwal wasu kuma sun faɗo su zantuttuk wasu watannin guda bakwai banda wannan to Allah mun fahimci wannan da kyau banda wannan wanda kake da nasi akai shine ranar da aka haife shi wannan kan akwai nasi cikin bukhari akwai nasi cikin muslim tabbas a ranar litini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka haife shi shi yasa aka yana azumi aka ce me yasa kake azumi yace a ranar aka haife ni da Allah mun fahimci nan da kyau to kun ji da aka in za mu bayyana da farin ciki mu bayyanar da farin cikin haihuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da sahabbai suka bayyana mun gani a hadisai cikin Bukhari da Muslim sun rika tarawa ana taro ana yi to ma sai mu je mun kuma tsakanin mu ga Allah to ga wani hadisi cikin Bukhari ko Muslim ko ɗaya daga cikin masani inda aka ce sahabbai sun kasance suna taruwa ba to kaga mu kuma muka je muka taru mun tsallake maka ni da rawa yanda abubakar ya rika bayyanar da nake farin cikin mu je mu binciko mu ci yaya umar ya rika bayyanar da nashi yaya usman ya rika bayyanar da nashi yaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu waɗannan su ne al-khulafa'ul arba'a halifai guda nawa su ne waɗanda suka rike khilafatun nubuwa tutar halifancin annabta suwa suka ɗauka suwa suka jagoranci ta su ne waɗannan in har suna da wata hanya da suka wajen bayyanar da farin cikin ma'aikin haihuwar ma'aikin Allah kan me ba za mu bi ta ba kan me ba za mu bi ta ba mu yi irin nasu mun gane jama'a da mun mun ji cewa eh ga muna da dalilai cikin hadisai sun yi maulu to mu zo mu yi in ba mu da dalilai akan cewa sun yi to mun a su kai su kan babu shakka hadisai ga sanan zankane sun nuna su bin shi suka rikai

ka je ka karanta hadisai ka zira cikin mu su aka suke bayyana da irin nasu soyayya ko irin namu soyayyar ma'aikin Allah ya ce da gabas nan sai a kada a yamma sai a zuwa ta al'ada gaba a canji ake kauna in ya ce a zauna duk kowa zai bi mike ya ce a wai wai ba ku gane ba sahabi in kana karatu cikin hadisi akwai lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kawai umarni yake wa 'yan masallaci ya ce ku zauna wani wanda gonar ke kusa da wurin yana can yana gona yana aiki a gona sai ji muryar ma'aikin Allah sun zama yana cewa a zauna sai samu ni daban sai zauna a wajen rumaniya ko ya zama wajen rumaniya a tsakanin kuya da kuya ya zama shi aka ɗiba awoyi rana ta fada shi nan wani sahabi ya fito zai je ya bar ruwa sai ga mutum na zaune lafiya kake ta zaune nan tun da zo ce ai tuntun na ji ma'aikin Allah ce a zauna kuma ban ji ya ce a tashi ba <laughs> ta ina ya tabbatar lafiya. wallahi billahi aka sahabbai suke ba. haka sahabbai suke in yana nan ya umarci a tsaya wanda yake nesa kawai sai jarumi sai cik sai tsaya ko motsa ba ya kare irin ku je ku karanta ko da littafin wato irin kaunar da su suka rika ma'aikin Allah sunama ko da littafin al-Imam al-Munzali at tare, wa karanta mukaddima din farko farko za ku ji duk abin da ma'aikin Allah ya ku je Abdullah bin koma. fitsari maza dan umar ya zo zai yi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafi a kan hanya sai fitsari ya kama shi sai ya yi abdullahi dan umar har ya bar duniya duk in ya zo zai wuce wannan wurin ko bai jin fitsarin sai ya kakaro fitsarin daidai wurin sai ya yi fitsari wallahi ku je ku samu littafin at-targhib wa tarkib da Imam Ibn al-Munzir akwai lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai wuce akan hanya haka titi ne zai wuce an ce titi ba lalai ana rubin mai kwalta ba hanya dai zai wuce haka za ka cimma bishiya ta faɗi iska ya karya ta ta yi bulokin hanya sai zama yanzu ko dai ka tsallake bishiyar ko ka hure ta ta ko ka zaga ta tunda dai baka isa kauce a tsaye ba ta yi bulokin hanya to shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya duka sai ya hure ta karkashin bishiyar hurewa da ya ta karkashin watan nan bishiya da ya gama hurewa miƙe a bishiya, shi ci gaba da tafiyar shi lokacin halifancin umar bin al-khattab nan bishiya an kawar da ita an zuba titi lafiya lau da an gyara kwalta ko ana wucewa tsaye ga dan umar shi ya kiyaye wurin in ya zo daidai wurin sai a ga ya duka haka yi wani jakin buga lotso ya duka ya yi duka haka zai roron wake can sai a ga ya miƙe sai aka tambaye shi lafiya kullum ko za ka wuce nan sai ka duka ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da ya zo zai wuce wurin ya duka shi da ya duka ba zai bishiya ce ta kare hanyar ba kai ya zo da bishiya ce ta kare hanyar ce ka annabi sun sama ya duka a wurin suka ce ya duka ce kwaɗin mota sai na duka to kaga sun irin nasu kaunar ke kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum ina fatan mun gane mu kiyaye farallai mu kiyaye nafurkuli mu kiyaye sakin da ciwo, mu karanta hadisai mu karanta alqur'ani mu aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi mu taimaki sunnarsa mu taimaki da'awarsa mu yada ita sunnan ko ina birni da ƙauye da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila shine kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ka saba musu a gefe guda a gefe guda ko kace kana sunna kai ma ka san ba kake ga ne ko ta azil ilaka wa anta tasuma hubbak hada la'amri birki ya shani in kana hubbuka sadaka la ta'taku innal muhibba liman yuhibbu muti'u mun gane jama'a da kin qadiyyat a cikin littafin ashifa littafin da aka fi sani da ashafa ya kaf buɗe babu ya kafa babu ce babu alamati hubbin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babun alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa'lam annahu man ahabba shay'an atharahu wa athar muwafaqatahu wa illa lam takun hubbuhu sadiqa yace duk wanda yake son wani abu za ga yana mishi biyayya za ga yana masa da'a da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu ubangiji madaukakin sarki ya mana gamta kare da kaba da gare mu falamma kana shahru rabi'in shahru rabi'in a watan rabiul awwal sanata saba'in min al-hijra a shekara ta bakwai daga hijira كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى النجاشي سوى أيكم الله صلى الله عليه وآله وسلم يربو تاوى يربو توسيكا يا أيكا وسركي نجاشي Sarkin Habasha. ya da'uhu ilal islami abu na ɗaya mata discussion na cikin takardar ɗaya daga cikin body of the letter abin da ya kunsa abu na farko ya da'uhu ilal islam yana kiran najashi zuwa kai shiga addinin musulunci kun ji abu na ɗaya wa kataba ilayhi haka har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin letter paragraph na biyu sai ma'aikin Allah ya rubuta an yuzawwijahu umma habiba ma'aikin Allah ya aura masa ummu habiba kun ga afuwar wato na jashi ya aure aura ma Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa aure da ummu habiba kun fahimta binta abi sufyan ummu habiba yar abu sufyan wa kanat muhajiratan ma'a zawjiha asali ta yi hijira ne tare da mijinta waye sunan mijinta ubaydullah bin jahash an gane ko shine wa kanat ta kasance muhajiratan ta yi hijira zuwa daga makka zuwa kasan habasha ma a zaujiha tare da mijinta waye mijin nata ubaydullah bin jahshin ubaydullah ubaydullah dan jahash. ta yi hijira tare da mijinta ubaydullah bin Fata fatanassara hunaka sai zama kirista a can kuma ta dama a lokacin santan kiristoci ne kasan Ethiopia da shi kai shi sarki na jaji ya yake ai kirista ne a lokacin kun gani sai mijin kawai sai yake kamfin daga musulunci sai shiga sai shiga kiristanci ga ta kuma musulma kuma dama ma'aikinta wani bakin mushirki ne kafin ya musulunta a lokacin eh ubaidullah shi ne daidai ba abdullahi ne wa mata nasaraniyan masu wanda daga an sa abdullahi su gyara in ka karanta hakikar da malamai suka yi za ga sun gyara wannan sun ce abdullahi amma ubaidullahi wa mata nasaraniya ya mutu cikin kiristanci kaga dai an taƙi an yi karkon jibi da yana musulunci daga baya ya koma kiristanci kuma da asalin shi kasu mai bautan gumaka ne su lata da kusa da manata kun gane ko daga baya sai shiga musulunci a makka har ma tsangwamin mushirkai ya sa sai hijira shi da matarsa a kuma ina habasha amma kuma da yake kasan habashin sai ya rikita sanci kun fahimta da kyau ka zuba mage ba miyau wa kataba ilayhi aidan sai ƙara rubuta masa ma'aikin Allah sun zama ya rubuta dai a wannan wasiƙa an ya ba asa ilayhi man baqiya min ashabi yace ka aiko man da waɗanda suka rage cikin na mutum nawa ne mutum arba'in da ɗaya Yake kaka ka turo man su makka kun bai fahimta da kyau to kaga yanzu nan wasikar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam tana dauke da kan darasi guda nawa tana dauke da maganganu nawa na daya ma'aikin Allah yana kiran shi musulunta na biyu ya daura masa aure da ummu habiba to a nan wurin kafin mu je ga nan shi samu aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi tunanin ya nemi da jashi ya daura masa aure da Ummu Habiba dan abu biyu ji ne abu na farko dan alallashi ita kanta Ummu Habiba a matsayin ta na mace ba dangin uwa babu na uba dama mutum ɗaya take da shi shi shine wa shine mijinta duk sauran matan nan guda sha tara da kaji ko ce da mijinta ta tafi ita ma ta je da mijinta a garin da ba ta da dangin uwa ba ta da dangin uba bal ma wani gari ne su larabawa ne nan afirka ne bakaken fata mun gane da ke ko yaran su baka ci to ta tsinci kai a wannan garin ko mijinta gashi ya bar addinin da ta zo da shi ya shiga wani addini shi kan shi kiristanci automatical ya lalata me lalata auren su kun gane da kyau yanzu ba ta da miji inda shi ke bata abinci inda shi ke kula da ita yanzu ba mai kula da ita to dan kula da tsare mata addinin ta in ba haka ba ita ma sai ta bamu sai ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha ta da'awa yaga ya kamata ya aika a daura musu aure zaka ta ji daɗi ta ƙara raba cikin me musulunci abu na biyu mahaifinta jagora ne babba a bangaren kafirai abu sufiyar jagora ne babba cikin manyan kafiran makka in ya ji ga halin da yake ta tsinci kai na halin kakani kayi ga kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wankan tsarki ya nemi a daura musu ne aure tare da ita mun gane to in ya ji haka shi ma zai an ɗan lallashe shi gabar da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta yi mai, za ta ragu shi yasa mafi yawancin auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da aure ne na maslaha ba wani aure ne na morewa ba kun gani shi yasa qutulul kharrasu masu kirkiran ƙarya Allah bai ne musu waɗanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai muguwar sha'awa ce yasa tara mata barkatai suna faɗin wannan mummunan kalma suna faɗin wannan zalika qauluhu bi afwahihim abun yahudawa kaburat kalimatun takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. ba haka ba kwara ɗaya yake tak budurwa cikin waɗannan matayen nasa su sauda ne tsofaffi mun gane jama'a da kyau kaji auren maslaha ne aka yi mata to sai abu na uku ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi ta ce ka aiko man da sahabbai ka dawo man da su ina Madina kun gane ko falamma qara'a alkitaba aslama ta shi ya karanta wannan wasiƙa wa najashi yace law qadartu an adi ila ataitu inda ina da iko Mun gane ko in je garin Madina wajen wannan annabi Muhammad sun alaihi da na je wajen sarki ne fa da ba yace da na tafi sai wata ruwaya na bincika don kusan bakan mu dinga karanto abubuwa haka ba tantancewa na tsaya na bincika kan wajen nan shi ta tabbata ya ci da yana da iko da ya je na ga imam ibnu sa'd shi ya rawaito ruwayar a cikin at-tabaqat daga imam ruwaki kuma imam ruwaki mun taɓa yin magana akan sa mutum ne mutallabi ya yi ana ba a karba kuma a cikin watan ruwa ta shafi ya hana da aka ruwa ba ta tabbata ba kun gane ko ruwan waqidi ba sika bane ba in bai fita to kun ji akwai dai bayanai da muka taba yi kan ka'ida na malaman hadisi kan mamul waqidi wasa gwaje ku duk yana da karfi akan abin da ya shafi siya in ba ku manta wasa gwaje ku ummu habiba sannan abu na biyu najashi ya daurawa Na najashi ya daurawa Cikin cewa wancan bata bata baya kore an mashi wasikan tabbas an mashi wasikan tabbas ya musulunta in kun fahimta da kyau amma abin da bai tabbatan ba shine da ya ce da ina da iko da na je ina da na je madina na cin masa wannan ban tabbata ina fatan kun fahimci wannan dake ke wata waje ko ummu habibata sannan na ja shi ya daurawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aure da ummu habiba wa asdaqaha an ya ma'aikaci shi na tashi ya cire kuɗin jikin shi ya biya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaki kila ka ce sadakin wani dan wani fale-falen sadaki ne a bari ka ce sadakin arba mi'at dinare dinare ɗari dinare nawa ne sadakin to ina so muna so ku gane yawan kuɗin sai mu ce dinare nawa ne yake yin zakka dinari ashirin da yake zaka duk wanda ya mallaki dinari ashirin kuɗin shi ya isa da sani kun gane da kyau duk wanda ya mallaki a kuɗin da in kana da dinari nawa ashirin to sun kai da nisabi duk abin da ya kasa da dinari ashirin bai kai da nisabi ba to a yau nawa ne ya kai da nisabi dubu ɗari nawa ne ya kai da nisabi sabon zakka gashi nan zakkan kuɗi zakkan kuɗi kuɗin bana ga shi na a rubuce miliyan ɗaya da nawa eh miliyan ɗaya da dubu ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara da ɗari takwas da tamanin da uku shi ne zakkan bana sai in kana da wannan za ka yi zakka in ba ka da wannan sai dai ka yi ta sarata ba ce gaba da zakka ba sai kana da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara da ɗari takwas da tamanin da uku sannan za a ce ka ba da mai da za ka zama kana da miliyan ɗaya ba zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ba zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin ba zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da hamsin da tara ba zakka ba ka da naira dubu tamanin da takwas kun fahimta da kyau waɗannan sai sun shekara kake ba da zakka to wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara ɗari da dubu tamanin da takwas da dubu da ɗari takwas da tamanin da uku waɗannan sai dai suke an fassara dinare ashirin ne su ne fassarar nawa an yi canjin dinare ashirin ne da haka dinare ashirin kawai miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara ɗayan wannan kan shi ne dinare ashirin to yanzu cin ƙara cewa da kai ashirin nawa zai shiga cikin ɗari hudu ashirin zai shiga cikin ɗari hudu ina tsammanin su ashirin ne ba ashirin su ashirin ɗari hudu da haka yanzu aka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari da miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara shi za ka ce mana su su ashirin ku buga mana akwai wani kawo ko wani manajan banki ya bayani eh miliyan nawa miliyan ɗari hudu da sittin da uku to shi ne sadakin da na najashi ya ba bazawara ummu habiba <laughs> miliyan miliyan yawwa miliyan yawwa za ka ce miliyan ɗaya da ɗari mu cire waɗancan ‘yan kai ɗin kawai mu ɗauki misali miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da tara sai ka ce times 20 miliyan nawa miliyan ashirin da uku to kun ji shine sadakin miliyan miliyan ashirin da uku ma bawa shi da uku shine sadakin bazawara shi ya cire wannan kuɗin ya biya wa atito ihdagun na ma ba fahimta wannan da kyan shine sadakin Allah ta Allah ya datar da wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatai kuma ya shatan jiragen ruwa guda biyu aka ɗibi rabon sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haifar. suka cimma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin shi kuma ya tafi haifar shi da sahabbai an je a buɗe haifar. wannan garin da yahudawa an je su ma a buɗe su da musulunci an je an je fatwa haifar. kun gane ko wa kada fataha ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe khaybar da musulunci sai ga su suka sauka a wannan jirgi suka karu su khaibar suka cimma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama karkashin jagorancin Jabir a karkashin jagorancin Ja'far har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la adari bi ayyuhuma afrah abiku da abiku dumi Ja'far an bi fathi khaibar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce la adari bi ba ma san wanne ne zan ma farin ciki ba shin dawowan Ja'far ashe cikin waɗanda suka rage mutum arba'in da ɗayan nan akwai wa Ja'far shin dawowan Ja'far da shine zan farin farin ciki ko ko bude garin Khaibar da musulunci kun fahimta da kyau Allah ta'ala ya datar da kuma wannan ruwaya ta tabbata Imam Abu Dawud ya da ita ita ruwayan duk abin da kaji na wasiƙa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubutawa da tashi ruwaya ce ingantatta ruwaya ta kunshi abubuwa uku abu na ɗaya musulunta na jari abu na biyu kuma daura musu aure da ummu habiba da biyan sadaki da najashi yayi abu na uku kuma dora sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi saura su koma ainihin can garin Madina kun gane wannan ruwa ta tabbata tana cikin sunan na limamu Abu Dauda na badisi dubu biyu da ɗari da tamanin da shida da na badisi dubu biyu da ɗari ɗaya da bakwai da na badisi dubu biyu da ɗari ɗaya da takwas haka al-imam an-nasa'i shi gon cikin mujalladi na shida shafi 119 kun fahimta da kyau daga ita sahabi sahabiya ummu habiba in Allah ta'ala kai makon da zai zo za mu tashi wata shimfiɗe diyar kissa ci wata nan kissa zai ke kowa ce ta haka muna fatan kowa ya zo da wuri za mu ta karanta kisar ba ta da zuwa ta bayani ba saboda kissar tana da daɗin saurara kwarai da gaske dogon kissa ce ga tun zawo shafi ɗaya biyu uku har zuwa shafi na hudu muna sa ran komai mata zama ɗaya cikin awa ɗaya mu karanta ta duka insha Allah subhanahu wataala na wa alaikum assalam wa rahmatullah na karkashin wannan bayanin da malam ke yi na wannan sadakin da kuma ayata eh. a sadaki ai shi bai da yawa ba a cewa sadaki ai yawa dai kuma ba ma a cewa ya yi shi ne zance mafi kyau a malikiya sadaki yana da limit a kasa da abin da bai kai rubutun dinar ba ɗaya bisa hudun dinari ne ko za su bai kai sadaki biyu ne za tana rubutawa ma ya ce sadaki a bana in bai kai dubu goma sha hudu da ɗari hudu da arba'in da takwas ba sun yi kiyasi ne akan wai yanke hannun barawo hannun barawo ba za a yanke ba shanu sai in ya saci abin da ya kai rubutun dina ita ma mace ba za a yanke mata matantakanta ba ma'ana ba za a barka matantakanta ba har sai an biya wannan kudin ina fatan dai faɗa maka ka da kuma ne kun fahimta da kyau so a siyasa suka suka wannan kiyasa inda barawo ba za ka dace mashi hannu sai in ya saci abin da ya kai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗari hudu dubu goma sha hudu da ɗari hudu da arba'in da takwas sannan ake da za a hau amma don ya zafi ta kano ɗin dubu uku dubu hudu sai a a tsawon dolalai a ba shi gwale ta ya taɓa lankwa don kai ya ƙara don ko ya saci abin da ya kai wannan to ana datsa hannun shi kat duk wanda ya saci abin da ya kai dubu goma sha hudu da ɗari hudu da arba'in da takwas to ana datsa hannun shi kat a musulunci suka ce ita ma a malikiya suka ce to ita ma mace sai an biya wannan sannan ya halatta wani bangare na jikinta a yi masu wani abu da ke da kama da wannan ina fatan mun gane wannan so amma a hadisance ko abin da bai ka ba akwai ma wacce aka ɗaura musu aure takalmi su bi ta bada kawai ah. kawai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ke kin yarda ya aure ki amma takalmi zai baki ta ce ta yarda inda komai aka ce ga wata amma ta ce Allah ki tsara ki ne mai da shi sai dai su a mun sa wani to ke kin yadda ya baki takalmi ya aure ki ce eh kina ya kwaba silifan ne ta zara wannan silifan sun sai ya zama sadakinta mamu zuhur ya ce ya tsaharu anna zawjaha kana hazza'an abinda yake bayyana mijinta ba duku ne takalmi ce kerawa Allah ji imamu zuhur zuhur yana shirin wannan hadisin kuma za ku ji mutumin da wata mata hadisul waƙi ba wata mata ta zo ta ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta tana son shi ta kyautar masa da ta kyautar masa da kanta ta haka ya dukkan da kai bai cire ta komai ba can wani sahabi ya ce ya rasulullah in lam yakun laka biha haja fali haja in kai baka da bukata ne ina da bukata naga ta ce tana son ka tsawon lokaci kai ka ka da kai ƙara ce to ƙara kallon ɓangaren da take ba ma sai to kai in ba ka so ni ina so kenan annabi sun sallama ce da gaske kana so ya ce wallahi ina so a rasulullahi da gaske ina so nabi ce to kana da sadaki da za ka aure ta dan rawa ka aure ya ce gaskiya da wannan dan wannan maganar sadaki ba shi ne matsala aka ce to je ka nemo iltamis walau khataman min qadid je ka nemo ko da zoban bakin karfe ne an ce zoban bakin karfe shine ka ci ko koda wani jantai ya yi gyaran kwano ya dan yadda dan wani karfe aka kalan kwaya kawai ka kawo kaga dai wani abu ne mare daraja ko kuma irin zobe amma zoben da ake da karfe ba na zinare ko azurfa ba kaga bai da tsada galibi har ta ɗari da hamsin akwai ka cije ka nemo ko irin wannan zoben ce ya buga ya buga bai samu ba ya ce wala ban samu ba ya ce to da za a yi da ba aure sai da sadaki mutumin na ya koma gefe dan makayan maka yau haka yana ta takaici da mata har mata yana so amma talauci da yana shi aura inna min al-ajaib wal ajaib jubbatu shubbu al-habibi wa ma ilayhi usulu kal hamil al bayda yaqtabu dama wal ma'u bayna dhuhurihi mahdud man yace ai abun mamaki na da yawa a ce ya zira kumi da ruwa a bayan shi amma kishi ya kashe shi gaban ruwan a bayan shi kuma yana bala'in da ke ba zai yi sha da aka kawo da takaici ya isa shi wannan sahabi sai tashi ya tafi shi shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalli bangaren shi na dama haka inda mutumin yake zaune sai ya ga bai gaishe shi kai ina mutumin nan ne mai san wannan baiwa Allah sai aka ce ai ai nan cikin kushi ya tashi ya nan haka shi to ko sallama kawai zai nan ba a gama karatun ba ba kawai ya tashi ya tafi shi ya ce ba wani ta sai ya zo da kowa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ba'atha fi asari sai ya aika shi a kira shi a bi shi a kira shi da ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce malaka min alquran me ka haddace na qur'ani sai ce ma in suratu kaza wa kaza na haddace surori kaza ka zo suka da jero surori duk sama ce je karantar da ita surorin shine sadakin ta to wannan sai ke nuna sadaki bai da karanci gaskiya in ma dubu ɗaya ne in ma ɗari biyar ne in ma duk yadda ya samu kun gane ko barkwado kun wayo shi ne ya ma fi albarka haka ya zo a cikin hadisi ina fatan mun gane da kyau ya fi albarka kuma irin sadakin nan da kawai rubutawa na kitaba za a rubuta ne a ce me samu ya biya shi ake kira ne kawo tafiye za a ce ne ka je ko ba za a faɗi sadakin ba ba za a ce gashi an ɗora maka aure sadaki abin da ya rinya ana ce masa nikahu tafwid kun gane sadaki abinda mijin ya ninya hakan aka je abin ga ya dauki sunan muslim mai kyau da ba ta kyakkyawan bugu ya ce a daga karanta wajen sadaki yayi a'a ba da abin da ya faru lokacin na a matsayin addini ai ko shi ne muke ta kwaikwayo har har yanzu ba laifi ba ne har yanzu kuma shi aure wato ana so kalli mijin ne da za ka ba kawai wallahi akwai wanda zai biya miliyan kaza kuma bayan wata biyu wadakanta mata ko ba yo aure nawa aka yi wanda akai gadara da dukiya akai gadara da dukiya aka kashe da labala aka zub da gari amma bayan kwana biyu mijin ya saki mata kai a mamarin ka ba ka da sarki saman baka taɓa jin wannan ba ni na san da su da haka wato ba wai wahala da bango ya sha shi ke sa ya rike mata ba tun asali wa ne shi kawai sai a bincike a kalli hali kuma lokacin kafin ma samun wayewa na addini sanda ake sadakawa da mata sanda aka fahimci hadisin wannan hadisi na sadakatun jariyatun abaibai aka rika sadaka da su to mutum nawa aka ba shi sadaka kuma ya rayu da masu cikin lafiyar auren nana in kana tafiya kana da yanguwa a karkara da sauransu za ka lokacin wallahi wani shi da matan ya auren sadaka ne amma ya kira ta ya kimanta ta ko taro bai kashe ba ban ma shi kawai an ci za a daura aure da ya zo za a daura aure da muhammadu ya zo wajen daura auren ne kawai sai dai ji abokai sun kai shi kafara an shiga ɗaki da shi da haka shi bai san kwaban ƙasa ba bai san duk wani wahala ba kawai rana ɗaya ne ya wayi gari ba tunanin mata Ga asbaha bai kai da zaujin shi kenan wa asabiha yau ai gari ba ta yau amma kuma sai ya rike kan mutumin kirki mun gane da haka akaliyan nan ta cewa wai in ba a sha wahala ba a kula da batan wannan kuskure cikin shi mun fahimta yauwa kuma sanda muka ji wani nasi to mu ɗauka nassan nan cikin da'awar annabi sama cikin ka'idan da'awar ma'aikin Allah akwai shugiya mun gane shimuliya an ce shimuliya shine duk abin da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai yayi ko ya tabbatar ko ya ce ai to kai implementin shi har duniya ta kare ka aiwatar da shi har duniya ta kare mun gane da kyau ka ce a ah, eh wannan hadisin ya takaita ga lokacin annabi ne kawai banda wasu ya ce wa ya ce maka haka in aka yi haka za a kashe addini da yawa sallan nan ma wani zai ce a lokacin annabi ne ya kai lokacin ba ku da yawa ba yawan ministries lokacin ba don kasu gaba ɗaya garin ma guda nawa ne ko da kaga ya ce ya sallah ko da kaji ana cewa ya sallah ai a zamanin su ne su ba su da activities su ba su da hujjundumu muku zai dumu ya mana yawa kuma su shugabannin su masu adalci ne kana ci kana sha muku da shugabannin gashi na ana shan wahala da aka ma ba lalai in muka buɗe me wannan kofar kenan akwai an buɗe wannan kofar a wasu ƙasashe malam aka dinga amma addini wa ta ta ka tashi duk wanda ya so sai ya tasa zai ce eh tabbas hadisi ya zo amma kai annabi ne in ka zo ka ce wani ya rika annabi sun ya rika sallan wala kai ma ka rika zai ce ka annabi ne in ka ce annabi ya rika yin sallan azumin lallitini dan a rana aka haife ce kai din ne ka haife ka ba ku gane wannan ba suka bi suka kashe addini sai ka zo ka ce mutum profesa ne a islamic studies amma an shayar da shi nan kubar ina sun yi rubuce-rubuce da yawa sun yi rubuce-rubuce da yawa ga sanar za ka lokacin sun sa kwar sun sa abubuwa su ake inviting a kara jami'a za a manya-manyan jami'o'i da kasashen duniya amma sun mu addinin addinin wannan cin gashin ga nasi ya tabbata sai ce ai a wancan zamani ne suka haramta kasar suka ce haramun ne a wannan zamanin ai kasar don an kasar ne a lokacin jakuna da lokacin raƙuma da dawakai yanzu ko jiragen sama ne da motoci suka ce ba dama ƙasar duk inda ka je a duniya yanzu sai ka cika sallarka tunda su suna hawa raƙuma ne kafin raƙumi ya kai ka kaduna awa nawa za ka ɗauka yanzu ko yanzu ka tafi kaduna gaba ɗaya awa ɗaya ne don wani abu ma ka tafi hankali kenan a bauta ka ce dan me za ka yi ƙasar suka haramta ƙasar suka haramta shan azumi ga wanda suka ce lokacin zamanin ma'aikin Allah ne suka yi zamanin jirage da motoci suka yi tawa addini wa ka cika tashi bala kai tawa addini ba ka ta shi irin haɗa sallah ɗin nan da ake ta suka haramta ga na suka kawai dalili ai an yi zamanin ya sha bamban can daban nan daban kun gane da kyau shi yasa kuka ji ha waɗannan ɗin da ke hararuwa da irin fitintunu malam da suka shigo da shi suka gajiyar da malaman musulunci wajen wayar da kan mutane a egypt a egypt sun malamai sun sha wahala sun sha wahala wajen ganar da jama'a kan mumbarori da abubuwa kafin a iya ceto al'umma daga wacce nan ta'awa. da'awa kun fahimta shi za ka ji na tafka ta'awuzi don in aka ja nassi wannan nassin ya shafi me ko ina akwai shiruriya ina fatan mun gane da kyau har yanzu din nan in ka gina da hankalin wani sai ka kira shi ka ba sadaki ko yanzu ana yi ko yanzu akwai wanda zai kira ka ɗakin shi har ɓalan shi ya nunar da kai ya yadda da natsuwanka ya irga kuɗin ya baka ya ce na sadaki ya irga kuɗin ya baka ya ce na akwati ni na san yaron da aka yi wa haka a zariyar nan ka irga kuɗin mina-mina ka ce ce ka ga wannan dubu ɗari kaza je ka siyo kayan akwati ka ga wannan na sadaki je ka ba yaran ka saka baban yarinyar ne mishi haka aka ba shi inda zai zauna da komi to kuma wannan bai sa ya walakanta yarinyan ba A zariyan nan kana bincike za ka cin wani da zai aure wata ba ba sai ba an giggina mashi gida mashi gina gini kuma ba zai sa a mai ya walakanta yarinyan ba wani kuma zai sha wahala ya ci bakan wuyan kuma wallahi ba kudin yake da shi ba amma in ya zama ware mutuncin ne kawai ya tarkata domin kowa halin shi ke bayyanarwa yana da fushi yana da rikin mutunci da cin zarafi ko me ya kashe Allah zai manta ya tabbata mata mai ba goyi wulakanta ta to Allah kun fahimta Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gaba da katar sai Allah ta'ala kar makon da zai zo za mu ci gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah ba muke da wani